Stabilization Fund release to state and local government as follows. Altogether 1.642 trillion naira. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke bayanin naira tiriliyan ɗaya da miliyan ɗari shida da biyu da gwamnatin tarayya ta baiwa jihohi domin rage basussukan albashi fensho kudaden sallama da kuma alawus alawus tunda ta yi karagar mulki kawo yanzu a jawabin sa ga 'yan Najeriya albarkacin zagayowar ranar samun 'yancin kai shekaru hamsin da bakwai da suka gabata. Murar Amurka ta yi nazarin ganin wannan tallafi da gwamnatin tarayya ta bayar a jihohin adamawa da Taraba ko ya magance matsalolin biyan ma'aikata hakkokinsu. Comrade Maina Dauda shi ne shugaban ƙungiyar kwadago ta ƙasa reshen jihar Adamawa. To kaga mu dai ana samu da ana rage basuka amma har yanzu da sauran basu basuka musamman abin da shafi gratuity na wayanda suka yi ritaya. Har ga Allah ka san duk kuɗaɗen da aka tura Adamawa ba samu an taɓa wannan ɓangare ba. Zuwa wannan ɓangare kaɗai. yanzu a tafiyan da muke yi nake ji adadin abun da dai muka zai kasa miliyan ishirin da wani abu ba gratuity kawai na wanda suka bar aiki. To kaga Paris kuma ba ka ba Adama duk gaba ɗaya kuma bai kai ba miliyan ishirin ba. A jihar Taraba kuwa ma'aikatan ƙananan hukumomi jami'an jinya mataki na farko da kuma malaman firamare ne har yanzu ke bin gwamnatin jiha albashin watanni hudu da kuma kudaden sallama wato gratuity na shekaru bakwai. In ji shugaban ƙungiyar kwadago ta ƙasa reshen jihar Taraba Comrade Peter Gambo. Wannan suka ɗan irin aiki to wannan ne har yanzu muna muna maya har yanzu ba a samu an yi wani abu a kai ba. To ko kun yi lissafin kamar nawa kenan eh. tsofin ma'aikatan ke bin gwamnatin jiha Tun alif dubu biyu da goma ba a biya ba. an saya kan dubu biyu da tara ba biya ba har yanzu to ka san ya yi yawa ya kai ba kusan biliyan goma. Comrade Samson Almuru shugaban kungiyar masu karban fansho ta kasa reshen jihar Adamawa ya yi mini bayanin abin da 'ya'yan kungiyar suka amfana da shi daga tallafi da gwamnatin tarayyar ta baiwa jihar Adamawa. Kaga Adamawa din abin take ce Paris Club din na an karbi akalla biliyan goma sha biyar. Kwanan baya an ce an bamu biliyan ɗaya amma da muka bi sa mun gane cewa an ba wa local government state pension board miliyan 600 a cikin da na je state pension board chairman din ya gaya min cewa miliyan 173 kaga dai a cikin miliyan 400 akwai saura na tuntubi shugaban hukumar kula da masu karban fensho na jihar Adama Alhaji Abubakar Jidda Sarau don neman bayanin yadda suka sarrafa kuɗaɗe da hukumar ta ansa da kuma minzanin da hukumar ta yi amfani da shi wajen biyan tsofaffin ma'aikatan hakkokinsu amma ya ce gwamnatin jihar Adamawa bata amince masa da ya bayanin yadda ake sarrafa kuɗaɗe kudaden fansho ga 'yan jaridu ba. To amma Comrade Maina Dauda shugaban kungiyar kwadago a jihar Adamawa shawara ya baiwa gwamnatin tarayya. Abin da gwamnati ya kamata ta yi shi ne ta tara bayanai na dukkan wannan basukan da ma'aikata suke bi sai ta ba da kuɗi gaba ɗaya a biya ko kuma ta raba ta ce to za mu ba ku wannan kaso ku biya kaza sannan lokaci za mu ba ku amma ana dinga ba da kuɗi a lulluɓen nan har ga annan mu kan kwadago muna cikin duhu. Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adama Najeriya.